yau litinin uku ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin tarikul janna fi takhrij ahadith bugya na abu abdurrahman aldosowi Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Mun kwana a ƙarshe-ƙarshen muƙaddima wannan littafi da malam yake gabatar da tarihin marubucin littafin wato a Sheikh Usman bin Abi Bakar bin Hassan. A inda malam yake cewa, ثم لا يفوتني أن أذكر هنا أن لرجال بعد الله فضلا في تحقيق هذا الكتاب malai ce sannan ba zai kubuce min ba lalle sai na ambaci wasu mutane waɗanda suke da hannu wajen wannan aiki na alkhairi wanda suka taimaka man wajen taƙiƙin wannan littafi Allah maɗaukin sarki shi ya ba shi iko na ya wannan aiki kuma ya yi sannan sai gudunmawa da agaji na wasu daga cikin 'yan uwa wanda suka ba shi domin tabbatuwan wannan aiki la da'iya li dhikri asma'ihim malam ce ba a da bukatan sai na ambaci sunayensa ɗaiɗaiɗaiɗai fa na ma amilu ma lillah mala ya ce domin aikin da suka yi sun yi aiki ne don Allah mun gano nan da kyau ku wa arju wa arjullaha an yaj'alahum jami'an min ahlil janna ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya su su duka su zama 'yan aljanna aljannatul firdausil a'ala aljannan firdausi na can koli-koli وأرجو ممن انتفع من هذا الكتاب بشيء ما ليش إنا فاتن دون دي أمبانا كويا يكي دون اللتافي أن يدعو لهم ولنا ya masa addu'a mu ma ya mana addu'a to Allah ya saka masu da alheri baki ɗaya. Wala ya bakul alaina bi da awatin saliha, kada mutum yi mana rowa dangane da addu'o'i kyawawa da ake mu masu aikin alkhairai irin wannan wallahu waliyun Allah maɗaukin sarki majibincin al'amari ne wa waliyuta wallahu waliyi Allah shi ne majibincin al'amari na wa waliyun mu'minin kuma shi ne majibincin al'amuran mu'mini. Mala ce wa subhanaka rabbana wa bihamdik wa baraka smuk وتعالى جدك ولا إله غيرك قال ذلك مقيده shi wannan malami da yi wannan aiki mai suna Ismail bun Akibo bun Ahmad Abu Abdurrahman Aldosowiyu Annejiriyu Al'athariyu Lailatul Juma'a cikakken suna da nasaban cin wannan littafin kenan ya yi wannan aiki a daren juma'a goma ga watan jimadal ula hijira na da shekara 1429 daidai da 15 ga watan mayu shekara ta 2008 min tarihu salibi ya ce tarihi na abin da ya shafi kwanan wata na kiristoci shi wannan mutumi asalin shi ɗan ƙasa ɗan garin dosa ne da ke ƙasar Nijar, amma mazaunin ƙasar Misra a can yi karatu, a can kuma yake da majalisi da yake karantarwa. Ya ce alhayyar thalis, aljam'ul khamis, alƙahiratun jadida, jimhuriyatun Misr al'arabiya. Allah madaukin sarki ya sa dace. Wal'ana hanal awan lishiro'i fil maqasud. mali ce to lokaci ya yi da kai tsaye za mu tunkari asalin manufan abin da muka ta samu gaba na bayanin littafin ɗoɗar ƙalal musannif marubucin littafin ya ce bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara karatun littafin bughyatul bughyatul muslimin wa kifayatul wa'idhina wal mutta'idhin Malam Uthman ya ce lillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban annabi Muhammad wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan shi wa ashabihi haka da sahabbansa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin da waɗanda suke biye da su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako amma ba'adu mala ce to dai bayan haka فيقول عثمان بن أبي بكر بن الحسن الجني أصلا shi wannan babban malami Usman ɗan Abibakar asalin shi ɗan gari ne da ake ce mashi jinni alfalmaniyi maulidan amma an haife shi a garin falman albamakiyi mautinan amma kuma yana zaune a garin Bumako. fadan gwamnatin ƙasan mali ya ce kar jama'atu hazil ayat ya ce ƙiƙa na tattaro waɗannan ayoyi wal ahadithas sahiha da waɗannan hadisai ingantattu fitar gibu wa tarhib domin kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa a kwaɗaitar da bayi dangane da aikata ayyukan alkhairi da kuma tsoratar da su aikata miyagun ayyuka. Ƙwalabar Lithawab, Mala ce na yi wannan don neman lada, wa ƙada saha an sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama annahu ƙala, ya inganta manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, Li'an Allah bika rajilan wahidan. Allah madaukin sarki ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka, khairun laka min humurun na'am, a tara maka garken jajayen raƙuma mafiya tsada, to Allah ya shiryar da mutum ta dalilinka ya fi waɗancan. Duk wasu kadarori da a yau ake lissafa su da cewa akwai daraja, akwai arziki, akwai dukiya, akwai kaza. ka yi abin da mutum ɗaya zai shiri ta dalilinka ya fi wannan tarkacen duka Mala ya ce, Wasammaitul kitab bugiyatul musulmin, ya ce, Ya raɗa ma wannan littafi suna bugiyatul musulmin wa kifayatul wa'idina wal mutta'idin, cikakken sunan littafin kenan, amma an fi kiran shi da bugiya. Mun gano littafin bugiyatul musulmin, akwai buguyatu kulli muslim ba wannan ba wannan buguyatul muslimina wa kifayatul wa'idina wal mutta'irin ma'ana wannan littafi ya kai matukan isuwa ga musulmi dangane da abin da ya shafi malamai su ɗauki littafin domin wa'azantarwa su kuma sauran musulmin da ake wa'azantar da su kuma littafin ya kai ga ya iya isuwa wajen wa'azantar da su wa min mimman hasuna a haimat haimahu malam ce, ina nema ga duk wanda ɗabi'an shi ta zama kyakkyawa ce wasu limamin da'il hasad ya kubuta daga cutan hassada a dimahu mun gani. wanda hassada ta zama ta mamaye shi ta kewaye komi na shi to ba shi ba amma wanda ya zama yana da kyakkyawan ɗabi'a ya san Allah an zura bi ainihin rida ya dubi wannan littafi da kallo irin na yarda wal insaf da kuma adalci la bi aini sakhati kada ya kalli wannan aikin nawa da ido na fushi walintiqat da kuma neman kuskure don yi naƙadi. Wabillahi asta'in ya ce ga Allah nake neman taimako, wa alaihi a tawakkal kuma ga Allah nake dogaro, wa ilaihi unib kuma ga Allah na mai da al'amura na baki da. Mala ya kasa mutanen da za su duba littafin nan gida biyu, mutumin kirki mai kyakkyawan hali da manufa ingantacciya. shi ne mala yake cewa ya dubi littafin nan da ido na basira ba ido na fushi da neman kuskure danye na ƙadi ba kada mutum ya zama mahassadi wanda wutan hassada ta ƙona zuciyar shi wanda fatan shi kullum mutum ya aikin alheri shi kuma ya mai da shi sharri duk mutumin da ya zama haka ba zai taɓa rayuwa cikin aminci ba kuma ba zai sami yardan Allah ba kuma gano wannan da kyau ku Kullum zuciyanka mummunan abu take fassara maka take jagorantanka zuwa gare shi bawa ya tabe in ya zama haka amma in mutum ya zama yana ɗabi'a mai kyau ba za ta taɓa samun shi da hasada ko kushe da irin waɗannan abubuwan ba Allah ya kiyaye fa'idatu Usman ya ce ga wata fa'ida qala ata bun yasarin mana ata dan yasar yace adadu suwar alquran adadin surorin alkur'ani mi'atun wa arba asharata sura surori ɗari da sha hudu ne wa adadu ayatihi adadin ayoyin alkur'ani kuwa sittatu alafin wa mi'atani wa sittun wa thalathuna aya ayoyi dubu shida ne da ɗari biyu da talatin da shida wakila wasu suka ce adadu ayatihi adadin ayoyin cikin alkur'ani sittatu alafin wa sitta mi'a aya ayoyi dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wa adadu kalimatihi adadin kalmomin cikin alkur'ani kalma kalma ba jumla ba kalma saba'un wa tis'una alfan wa arba'ami'a wa kalima ya ce akwai kalmomi dubu casa'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara wa adadu hurufihi wa adadu amma adadin harfan alkur'ani harafi harafi alu harfun lamun harfun mimun harfun ya ce talatan mi'ati alfin ya ce akwai harfa-harfa dubu ɗari uku wa thalathatun wa ishiruna alfan da dubu ishirin da uku wa hamsata ashara harfan da harafi goma sha biyar ala sahih ya ce a bisa ingantaccen zance tan mazalika ya ce wannan abin da ake son a faɗi a haka ya cika cif nukatuhu ɗige-ɗigen da ke cin alkur'ani a ce ta shin mai ruwa nun guda ba ya kun gano wannan da kyau ku mi'atu alfin dubu ɗari wa tis'atun wa saba'una alfan da kuma dubu saba'in da tara wa tis'a mi'a wa talatuna wa arba'a da ɗari tara da arba'in da uku ɗige-ɗigen da ke cin alkur'ani shakalatuhu wasallin da ke cikin alkur'ani talatami'ati alfin dubu ɗari uku wa ahadin wa arba'una alfan da dubu arba'in da ɗaya wa mi'atun wa thamanin wa ishirun da dubu ishirin da takwas mun gano wannan da ke wa mi'atun wa ishiruna da ɗari da ishirin da takwas ya ce an siyuti waɗannan bayanan ya ɗauko ne daga cikin littafin siyuti abin da ya sa ban tsaya ne magana kan waɗannan abubuwan da ya kawo na alkur'ani ba ba su ne makasudin karatun littafin nan ba shi kan shi cewa ga wata fa'ida kun gano wannan da kyau akwai littafin da aka rubuta ko wasu ma a cikin littattafansu ba wasu ware ba ne in sun zo sai su ce alif guda nawa ne a ƙur'ani alifin ɗin da ya zo a matsayin aluja guda nawa ya zo ne a cikin alkur'ani alifin da ya zo a matsayin alu baki guda nawa ne a cin alkur'ani ku gane wannan duk sun fitar da wannan in sun zo sai su ce fa'un guda kaza ne sai su ce fa'un din da ta zo a tsakiyar kalma guda kaza ne fa'un din ta zo a farkon kalma guda kaza ne ku gane wannan muke ku haka haka haka duk sun ware sun fitar da adadin in wannan kake nema sai ka je sai ka bi Na ka ji malaman duk sun maka bayani Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan iyakan muƙaddima da malam Uthman bin Abi Bakarin bin Al-Hasan yayin wannan littafin na buguya kenan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi babi na farko a cikin wannan littafi yace ce wujubun ma'arifatillahi ta'ala wa ma'arfati rasulihi alaihi salatu wassalam babin da zai magana akan wajibcin sanin Allah da wajibcin sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk mutumin da bai san Allah ba ba zai san yadda bai bi Allah ba duk mutumin da bai san manzan Allah ba ba zai san yadda zai bi manzan Allah ba jama'a mun gano wannan da kyau ku dole bawa sai ya san Allah sannan zai san wane ne Allah da shari'o'i da dokokin Allah haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illallah ya rasulallah ka doge a bisa abin da muka sanar da kai na cewa Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya, wannan ƙa'idan da ka santa tintini kake a kanta, to ka ci gaba a haka. Kun gano wannan da kyau ku? Wasu malamai daga cikin malaman tafsiri fassaran da suka yi mafa'alam annahu la ilaha illallah kenan. Wasu malamai suka ce, abin da wannan ayan take nufi fa'alam ya rasulallah ka sani idan Allah maɗaukin sarki ya tada ƙiyama to babu wani wanda zai samu ɗaukaka a ranar lahira sai fa wanda ya san yi aiki ya sakankance da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah. Wasu ka ce, Hakikanin fassarar fa'alam annahu la ilaha illallah an faɗi wannan kai tsaye ga annabi ne amma ana nufin mu al'umman manzan Allah kai al'umman annabi kusan babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah to muddin jama'a suka ɗauki wannan suka shaida haka to kai manzan Allah ga aiki an baka fastaghfir li bika, ka roƙawa kanka istighfarin Allah tare da cewa Allah madaukin sarki ya gafarta mu annabi dungurungum inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara har zuwa ƙarshen abin da Allah ya ambata to amma aka ce wa manzon Allah ya istighfarin ya tabbata a hadithi annabi ya ce yana roƙon Allah so ɗari ko so saba'in gafara a diyini to sai Allah ya umarci annabi saboda a girmama masu imani cikin wannan istighfarin da yake to ya rika saka mumine a ciki saboda su dace da wannan alkhairi da Allah madaukin sarki ya umarci annabi yake ne istighfari kenan wannan ayan tana ƙara tabbatar da wancan istighfarin da annabi yake daidai ne ya ci gaba kun gano wannan da kyau ku to in ya zama manzan Allah ya sakankance da babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah mumine ma sun sakankance da haka to waɗannan su ne kaɗai bayan da za su sami yardan Allah maɗaukin sarki a ranar tashin alkiyama domin a ranar ne ake cin moriyar wannan kalma ta shahada sai ce wasu tagfir lidan bika walil mu'minina wal mu'minat ka roƙa ma kanka gafara sannan ka roƙa wa muminai gafara mazansu da matansu wannan ita ce aya ta sha tara a cikin suratu muhammad allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ba ɗaya ba ba biyu ba da roƙa ma muminai gafara a cikin alkur'ani akwai inda allah maɗaukin sarki yake cewa fabima rahmatin minallahi linta lahum sakamakon jin ƙai da Allah maɗaukin sarki ya yi ma wannan ya sa ka zama mai tausayi da tausasawa gare su walau kun faddan ghalizan qalbi lam faddu min haulik da ka zama mai kaushin hali da ɗacin ɗabi'a to da duk sun watse sun baka waje fa'afu anhum saboda ka rika masu afuwa wastaghfir lahum ka rika roƙa masu gafara wa shawirhum fil amri kuma duk abin da za ka yi ka nemi shawararsu fa'iza azamta fatawakkal alallah duk lokacin da ka nufi za ka yi wani abu to sai ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Kun ga cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce ka roƙa masu gafara. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Haka Allah madaukakin sarki ya ce da wani al'amari zai zo masu na aminci ko na tsoro da za su zo wajen manzan Allah ya roƙa masu gafaran Allah da ya zama alkhairi gare su ina fatan mun gano wannan da kyau to amma dai makasudi Allah maɗaukin sarki daga ƙarshe sai ya ce laƙatta ballahu 'alan nabi wal muhajiri na wal ansar alladhina tabau tabauhu fi sa'atul usra Allah ya ce dukkanin waɗannan ya gafarta masu. jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce ƙul huwallahu ahad ƙul huwallahu ahad ka ce masu Allah ɗaya ne ka sanar da su Allah ɗaya ne mana Allah ba uku ba ne Allah bai da ɗa Allah bai da mata sannan bai da abokin tarayya shi ɗin nan shi ɗaya ne tilo kuma Allah maɗaukin sarki bai ɗauki ɗan wani ya mashe shi a matsayin ɗan shi ba domin kafaran duniya da suke runtan ɗa suke danganta ma Allah sun kasu gida biyu ne akwai waɗanda suke cewa waladallahu Allah ne ya haihu ma'ana isa ɗan shi ne maryam matan shi na uzubillah kaburat kalimatan ta min afwahihim in ya na illa kadhiba kalma ta yi muni wacce ta fito daga bakinsu abin suka faɗi hakika ƙarya ne wanda wannan ƙaryar sama ta yi ta rubtu ƙasa ta rubza duwatsu su murgino su danna kowa an da aulin rahmani walada saboda wancan da'awa na cewa Allah yana da ɗa waɗanda ke cewa waladallahu kenan Allah ya ce wa innahum lakadibuna waɗannan makaryata ne akwai kuma waɗanda suke cewa a'a ba ɗan shi bane ɗan wani ne ɗa ne na Maryam amma sai ya mai da shi nashi ma'ana ya tabannin wannan ɗa shi ne suke cewa ittakhadha walada Allah ya rike ɗa ɗan ba nashi bane amma ya rika nashi ne suke cewa ittakhadha su kuma waɗancan sai suke cewa waladallahu kun gano wannan da kyau ko to dukkaninsu Allah ya ce ƙarya suke Allah shi kaɗai yake ka gaya masu Allah ɗaya ne Allah ba da yawa ba ne kenan masu cewa salisu talata Allah ɗayan Allah uku ne Allah ce kafirai ne laƙada kafarar ladina ƙalu inna Allah salisu talata Allah ɗayan Allah uku ne Allah ya ce ƙarya suke yi. man yaqul minhum inni ilahun min dunihi ce fa zalika najzihi jahannama Allah ce duk wanda ya runtan cewa shi ma abun bauta ne koma bayan Allah Allah ce wannan sakamakon shi wutan jahannama ne shi sa masu cewa kowa Allah ne masu cewa su alloli ne to duk sun fada cikin wannan bala'in qul Allahu, ahad ka ce Allah ɗaya ne Allahu samad Allah shi kaɗai ake nufi da bukata duk wanda yake da wata damuwa to babu wanda zai tunkara da wannan bukata a kwaran ya mai sai Allah lam yalid Allah bai haihu ba walam yulad ko ba haihuwan shi aka yi ba Allah bai da ɗa bai da jika Allah bai da iyaye bai da dangi walam ya kulla kufuwan ahad Allah madaukin sarki bai da sa'a bai da kini ba wani wanda za a ce akwai irin shi a wajen Allah lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata da a ce akwai wani Allah a sama akwai irin shi a ƙasa to da sama da ƙasa sun watse ba za su taba tafiya a daidai ba Allah ɗaya ne kun gano wannan kaman garin na akwai sarki Kano in ka ji akwai sarki ka Katsina ma akwai sarki duk iri ɗaya ne a nan garin ma akwai sarakuna da yawa duk mukaminsa ɗaya amma Allah maɗaukin sarki walan ya kullahu kufuwan ahad shi bai da irin waɗannan bai da wani mataimakin da wai yake yin abin da in ba dan shi ba abin ba zai yiwu ba to ka san Allah a haka shine babu ma'arifatin lahi ka san Allah To an ɗauko sanin Allah a duniyan tauhidi to za a zo a fitar da tauhidul uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin asma'u والصفات sauran wasu abubuwa da suke da alaƙa da wannan tauhidin to ka san Allah a haka jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan suratul ikhlas kenan wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace ce muhammadun rasulullah lalle annabi muhammadu manzon Allah ne walladina ma'ahu duk waɗannan sahabban da ke tare da shi ashiddawu alal kuffari masu tsananta makafirai ne ubaina hom masu tausayi ne a tsakankaninsu ana son ka san Muhammadu manzan Allah ne jakada ne na Allah shi ba Allah ba ne, bawa ne na Allah mutum ne ba dabba bane ba aljani bane ba mala'ika bane dole ne a cikin tauhidin littiba tauhidin biyayya ga annabi sai an karantar da kai wannan kasancewa wajibi ne yi wa manzan Allah ɗa'a a kan duk umarnin da ya bayar da gazgata shi a cikin duk labarin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar da nisantan duk abin da ya tsawa ya ce a bar waɗannan abu dole ne bawa su wa manzan Allah wannan ba a haɗa manzan Allah da kowa wajen biyayya aya ta 29 a cikin suratul fatih wa fil hadisul qudusi malamin yace ya zo a cikin hadisi qudusi fa'arifuni ku sanni qabla an ta'buduni kafin ku bauta min fa in lam ta'rifuni in ba ku sanni ba fa kaifa ta'buduni ta yaya za ku bauta min wannan shine hadisi na farko a cikin wannan littafi da malam ya fara kawowa ƙultu ni sai na ce Ismail bun Akibo bun Ahmad Adosowi, malamin da yake mana takharijin wannan littafin kenan, sai ce lam a jiduhu, duk bincike na banga inda aka ruwaito wannan maganar ba. Lokacin da ya faɗi wannan ba inda ni da kaina ban bincika in gan shi ba, ban gan shi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ba inda aka ruwaito wannan, wannan ba hadisi ba ne. amma mutane sun gaji wannan a wajejen wa'azi ana ji kowa ya taɓa jin wannan ta'arifu ne ƙabla an ta'abudu ne fa illam ta'arifu ne fa kaifa ta'abudu ne ka sanni kafin ka bauta min in ba ka sanni ba ta yaya za ka bauta min da wannan ya inganta to da ya zama raddi kai tsaye ga mu'tazila da ke cewa ba yanda za a yi ka zauna da hankali da tunani ba ka botan Allah ƙabla wurudin nassi ko ƙabla wurudin sam kun gano wannan da kyau ku A aqidansu kenan dole ka bota mu Allah ko ba aya ko ba hadisi ko ba wahayi ai kana da hankali hankalinka ya gano maka yanda za a ba Allah kawai to ka bi shi dole a haka su kuma ahlus sunna suka ce a'a dole si da nasi. A kawo ayoyin alkur'ani da yawa da suke tabbatar da wannan to da wannan ya tabbata to da shi kenan ya zama nassun fil mas'ala ya zama nassi karara akan wannan matsala da za a kawo a ce to ma gashi a hadisi kudusi ga abin da aka ce to wannan bai tabbata ba ina fatan mun gano wannan da kyau irin shi ne malamai suke cewa batilul la lahu batil ne shi ko isnadi ma bai da shi bai da asali to za ga malam yana sa lamba ɗaya ma'ana wannan shine hadisi na farko a gaban shi ya kewaye da abin nan abin nan bracket haka mai doro mai baka ya ce wannan batulun la'asalahu bi inganta ba Allah ya sa mu dace lokaci ya kure kuma nan za mu saurara asbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum